Fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Maryam Yahaya ta wallafa wani bidiyo a shafinta na sada zumuntar TikTok. Kamar yadda kuke ganin wannan bidiyo da jarumar ta wallafa inda ta buɗe ƙirjinta. Bidiyon dai ya haifarwa da jarumar cece ce, duk da dai bata nuna wasu abubuwa ba. Sai dai mutane suna ganin kamar wannan bidiyon ya nuna tsiraicin jikinta. inda hakan ya janyo mata cece-kuce ba a wannan ne karo na farko da jaruma Maryam Yahaya ta taɓa jawo wa kanta abin faɗa musamman ma a shafukan sada zumunta ba sai dai ana ganin kamar wannan bidiyon ma ka iya jawo mata cece-kuce da abubuwan faɗa tuni dai mutane da dama suka rinka wallafa ra'ayoyinsu mabambanta a shafukan sada zumunta musamman ma a cikin akwatin bayyana ra'ayi wato comment section na jarumar inda waɗansu suke ganin kamar wannan bidiyon bai dace da ita a matsayinta na jaruma a bar koyi ga waɗansu ba a yayin da a gefe guda waɗansu kuma suke ganin wannan abun ba komai ba ce face zallar wayewa irin na jarumai musamman ma jarumai na kudanci ko kuma na ƙasashen da suka ci gaba a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan abu shin kuna ganin wannan abu da jarumar ta yi abun koyi ne kuma abun ci gaba ne ko dai kuma bai kamata ba kamar yacce ake cewa wasan kwaikwayo masu kwaikwayonta in suka yi wannan abun ya dace ko bai dace ba